Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Masararo Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya Baba ya Yakubu makere ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan lokaci na yau Juma'a babbar rana biyar ga watan Maris shekarar 2021 da da da fatan an sauko Juma'a lafiya. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Yusuf da kanun labarai. ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a ƙasar Myanmar. Haka an samu wata ƙaramar tsunami a ƙasar New Zealand. Za kuma a ji cewar hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci da gudanar da binciken cin zarafin bil'adama a ƙasar Habasha. To kanan labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa yau Najeriya ta fara bada rigakafin COVID-19. ma yi mana ma alhamdulillah wallahi na ji lafiya kalo saboda kaga duniya riga nuna kowa mutane da yawa sun samu ba wani damuwa ba mu ga wasu da suka fadi ba ba mu ga wasu da suka yi ciwon kai ba to sai kaga wannan ban wani karfi wuyan ba ciwon kai ba ciwon jiki ba ciwon komai A jamhuriyar Nijar kuma ana ci gaba da matsawa gwamnati da kamfanonin sadarwa lamba akan matakin toshe hanyar sadarwar intanet a kasar. Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya ta bayyana cewa da intanet yana cikin hakkin ɗan adam. a takaice idan aka cire intanet ba sanarwa an taka hakkin ɗan adam. Muna kuma ɗauke da rahoto akan karrama tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a wurin wani bukin yayi ɗalibai a jami'ar Gregory mai zaman kanta a jihar Abia. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud lalu ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin. An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a faɗin ƙasan Mayammar a jiya Alhamis. akan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Jami'an tsaro sun buɗe wuta tare da harba barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga don tarwatsa su a babban birnin Yangon. da tsakiyar birnin manyawa a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mandalaye da kuma inda ake jana'izar Carlson wani ɗalibi mai shekaru goma sha tara wanda aka harbe shi a ranar Laraba lokacin zanga-zanga a birnin. Masu jana'izar sa sun rike hotunan matashin tare da saka riguna da ke ɗauke da rubutu cewar komi zai yi daidai a gaban rigunan nasu. Kyle na ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a ɗaukacin ƙasar ta Mayammar lokacin zanga-zangar a ranar Laraba. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar jami'an tsaro sun yi amfani da harsashin gaske da na roba a kan masu zanga-zangar da harba konan tsohuwa don tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar. A yau Juma'a an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu zuwa saman tudu yanzu za su iya komawa. mahukuntan dai sun yi gargadin cewar karfin guguwar na iya kaiwa kimanin mita uku da kafa goma a kan iyakokin ruwa bayan girgizar kasar wadda ita ce mafi karfi da ta kai kimanin inci takwas da ɗigo ɗaya amma wadda tafi karfi a yanzu ta riga ta wuce hukumar agaji ta gaggawa ta ce ta sassauta da karfin haɗarinta hukumar ta ƙara da cewar duk wasu da suka bar gidajensu suna iya komawa yanzu hotunan bidiyo da aka saka a kafafen intanet na nuna yadda ruwa ke ambaliya suna shiga yankin netherland a arewacin tsibirin labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da hukumomin kasar habasha da su ba da izinin gudanar da bincike a kan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin tigray wanda ka iya kasancewa laifin yaƙi muna kira ga gwamnatin habasha da ta baiwa jami'anmu da wasu masu zaman kansu damar shiga cikin yankin na tigray don bincike da zummar gano gaskiyar lamari da tabbatar da gaskiya ba tare da la'akari da matsayin waɗanda suka aikata laifin ba in ji Michelle Bachelet cikin wata sanarwa a jiya Alhamis. Jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da Firaminista Abiy Ahmed ya tura suna ci gaba da yakar sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulki ta Tigray People's Liberal Front. An dai kashe dubban mutane a yankin, inda dubban ɗaruruwan mutane a yankin ke dogaro da tallafin abinci tun kabin soma wannan yakin a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. wani ɗan kware-kware rahoto na farko da aka samu yana nuna cewar akwai karya dokar ƙasa da ƙasa wanda zai iya kaiwa ga aikata laifukan yaƙi a kan bil'adama wanda ake tsammanin wasu da dama daga cikin mayakan suka aikata a cewar Butchlet. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu daga Najeriya inda a yau Juma'a biyar ga watan Maris aka soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 na AstraZeneca wanda aka shigo da su kasar a ranar Talata daga kasar India karkashin tallafin Majalisar Dinkin Duniya a shirinta na COVAX wanda aka kirkiro domin taimakawa kasashe marasa karfin tattalin arziki a duniya. A yayin kaddamar da fara allurar rigakafin a yau, mutane hudu daga bangaren kiwon lafiya waɗanda ke cikin nau'in mutane da ke kan gaba wajen saurin kamuwa da cutar su ne suka fara cin moriyar rigakafin daga abuja wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim wacce ta halarci taron kaddamarwan ta mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto This ceremony to flag off the vaccination of eligible Nigerians against COVID-19, beginning with the frontline medical workers to the glory of God. And I thank you for listening. Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kana shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban kasa da ke yaƙi kan cutar COVID-19 a ƙasar Bos Mustapha kenan yayin ƙaddamar da bikin soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 a ƙasar wadda aka daɗe ana tsimayensa. Ana sa ran shirin zai kai ga duk wani wani ɗan Najeriya da ya cancanta musamman ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi ta gwagwarmaya wajen ceto rai su ma suna daga cikin rukunin farko kuma da su aka soma a yau. Farfesa Attahiru Inusa na daga cikin mutane hudu da aka yi wa allurar rigakafin. A gaskiya na murna kuma na farin ciki na ciki a cikin miliyon na ɗan Najeriya ko da an zo an sami makakin mu zo mu samu wannan allura. Ma mun sai allura na zai mana amfani kuma alhamdulillah da aka ganci makacin mu zo mu yi wannan allura na vaccine din. Ma yi mana ma alhamdulillah. Wallahi na abinci lafiya kalau saboda kaga duniya riga nuna kowa mutane da sun samu ba wani damuwa ba mu ga wasu da suka fadi ba ba mu ga wasu da suka yi ciwon kai ba to sai kaga wannan ban wani karfi wuyayi ba ciwon kai ba ciwon jiki ba ciwon komai wallahi wannan ya ga mana ce wannan allura da ake ba mu ya yi kyau ma mai kyau ne a lokacin ma da aka samu corona muna muka shigo muka admitting first case muna muka kula da su muna muka discharging first case to wannan ba ya ba to a za a ce kuma a samu allura da zai hana wannan ciwo rigakafi tafi magani alhamdulillah to zan gama yana jira ce gaskiya kowa ya fito zo su yi wannan allura a samu a cire a corona ya fita daga kasar mu gaba kidiya kowa ya huta kowa harkokin mutane dawo kamar da darakta a hukumar kiwon lafiya a mataki na farko a Najeriya Dr Usman Adamu ya yi kira ga sauran 'yan Najeriya da su fito su yi rajista don su ma su samu cin moriyar wannan tallafi na allurar rigakafin wanda a yanzu kyauta ake bayarwa. Mutum hudu da aka yawa wanda ya wato ainihin ba da tabbacin kaddamar da wannan gangami wato ma'aikatan lafiya wanda tun shekara da ta gabata ke aiki da fama da masu cutar corona akwai dr nuruddin akwai dr cyprian gong shine na farko ina ga dr nuruddin da kuma wata nurse na rigakafi da za a yi mataki na gaba shine ina kira a madadin hukumar lafiya mataki na farko ga 'yan najeriya su shiga wannan shafi na yanar gizo da muka buɗe domin su yi rajista saboda kowa wanda ya cancanta a bashi wannan allurar rigakafi za a bashi sha biyu ga watan wannan watan da muke ciki na maris insha allah za a fara a ko'ina duka akwai wato wannan lokal gaman wato kananan hukumomi bakwai da da saba'in hudu. akwai wato santa santa da mutane za su kai kansu idan ka shiga wannan shafi za ka wato ainihin zaɓi kana da ikon zaɓin inda za ka je wato ainihin a maka a kusa da inda kake zaune ko kake aiki. Hukumomi da shugabanni tare da masu ruwa da tsaki sun tabbatar da sahihancin allurar rigakafin da kuma mahimmancinsa ga 'yan Najeriya sun kuma yi kira da a guji jita-jita da haɗa kai da 'yan damfara waɗanda a ƙarshe su saka rayuwar al'umma cikin haɗari kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya a ƙasar Dr. Abdulaziz Mashi ya yi ƙari a kai. da kamar yadda minista ya faɗa yau ba kafin inda ba su ba da wannan izinin eh, cewa wannan wannan algarator ba ta da matsala da ba mu wannan wanda bikin ba sun shaida mu cewa sun yi gwaje-gwajen su sun tabbatar cewa ba ba ba illa kowa na ya dauka amma yanda aka ce kowa yanzu kada wani ya kuskura abin ga asibitocin gwamnati kamar SJ ya faɗa minista ya faɗa mutane da yawa za su zo su ce a'a ni ma ina da hanya da zan iya kawo wannan abin gadin a yanzu for now asibitocin gwamnati kawai za su ba da wannan vaccination bayan wannan allurar rigakafin na farko da aka bayar a yau ana sa ran sake yin ta bayan mako goma sha biyu ga duk wanda aka yi wa a zango na biyu don tabbatar da samun kariya Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu. Wani rahoto da jaridar Wall Street Journal ta fitar na cewa masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO da suka tafi kasar China don binciken asalin annobar COVID-19 ba za su bayyana rahoton farko na binciken ba kamar yadda suka yi alkawari. A cewar jaridar a wani labari da ta wallafa a jiya Alhamis, tawagar WHO sun cimma matsaya na ba za su fitar da sakamakon binciken nasu ba. a daidai lokacin da ake samun takun saƙa tsakanin Beijing da Washington Haka zalika wata kungiyar masana kimiyya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta buƙaci hukumar lafiya ta duniya da ta yi wani sabon bincike akan asalin cutar ta COVID-19. Masanan da suka yi kira da gudanar da sabon binciken sun faɗa a wata budaddiyar wasiƙa a jiya Alhamis cewa tawagar hukumar WHO ba su da hurmi ko 'yancin damar gudanar da cikakken bincike. masana kimiyyan sun kara da cewar masu bincike na hukumar who sun yi aiki tare da takwarorinsu na kasar china Paparoma Francis ya isa kasar Iraki domin ziyarar aiki ta kwanaki hudu mai cike da tarihi a kasar da yaƙi da rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita. Wannan ita ce ziyara ta farko da Paparoma ya taɓa kaiwa a kasar ta Iraki Kasar da ke da tarihi na addinin Kirista da wani shugaban addini bai taɓa ziyartar ta ba a can baya. Tun a filin saukar jirage na birnin Bagadad, Firaministan Kasar Mustapha Al-Kadimi ya tari Papa Roma Francis tare da wasu kusoshin gwamnatin ta Irakin. Papa Roman ya gana da Al-Kadimi a wani ɗakin alfarma kafin daga bisani suka rankaya zuwa fadar shugaban kasar. don gabatar da bikin maraba da ziyarar girma ga shugaban kasar Bahram sale a ofishinsa. Papa Roma Francis zai gana da mahukuntan Iraki, wakilan kungiyoyin fararen hula da jami'an diflomasiyya a fadar shugaban kasar. A yammacin yau Juma'a, Papa Roma Francis zai gana da limaman Bishop da na majami'u da duk wasu jagororin addinai a majami'ar Old Lady of Salvation a babban birnin na kasar Iraki. A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mabukata na ci gaba da matsin lamba ga hukumomi da ma kamfanonin wayar sadarwa don ganin sun kawo ƙarshen matakin toshe kafar intanet da suka ɗauka a farkon makon jiya da nufin murkushe tarzomar da ta ɓarke a cikin ƙasar. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓen ranar 22 ga watan Fabrairu. shugaban haɗin gwiwar rasconi alhaji mustapha kadi ya yi wa wakilin musulmin muna barma ƙarin bayani akan dalilan wannan fafutukar a shekara 2016 majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ta bayyana cewa da intanet yana cikin hakin ɗan adam a takaice idan aka cire intanet ba sanarwa an taka hakin ɗan adam wannan da muka nuna ma kamfanuka muka ce musu to ya kamata a cikin gaugawa na ɗai bayan sun mai da intanet kin to sai sun yi biyan diya a waɗanda suka ɗauki alwukansu domin waɗansu sun sa sharish yau wato arzikin nan nasu ya ɓace waɗansu sun sa mega mega kinan nasu ya ɓace kinan ba wanda ya san menene ya faru ba mu samu amsa ba to shi a dalilin muka ce to yanzu sai mu tuntuɓi wato hukuma gaba ɗaya ta sadarwa mai kulawa da waɗannan kamfanuka wadda aka ce ma arsat a can wato mu kai na daidai koke-koken mu kuma mu kai karar waɗanga kamfanuka guda hudu na cewa da sun taka hakin ɗan adam ya kamata wannan hukuma ta sa an biya hakin al'umma kuma su roƙi al'umma gaba ɗaya gahwara bisa abin da ya faru to ita ma wannan hukuma har a yanzu ba ta ce kala ba sai muka yi ma prime minister namu na ƙasar nishar tunda shi na a shugaban gwamnati wasiƙa mukan ce mashi prime minister ga abin da yake ga faruwa muna kwatan eh, gwamnati ya yi tsayin daka an maida internet gaba daya na fuskar masaya bancin haka kuma mutane a yi musu biyan diya ga sha dukansu gaba daya wasiƙun nan uku ba a samu eh, amsa ko guda ba shin menene mataki na gaba to a fuskar doka idan aka je aka sanya wato wasiƙa a hannun kamfanuka a hannun kuma wannan hukuma ta sadarwa to akwai lokacin da an ka keɓe musu suna da kawal zuwa kwana har bakwai guda kakin su ba da amsa tunda ita doka nauyin da ta bada ta sadarwa kenan wannan babbar hukuma a cikin gaugawa ne za ta kira gare mu ta yi kira ga waɗannan eh, kamfanukan sadarwa a zo a zamana kan tebur guda gaban wannan hukuma kowa ya bada nashi bayani yana a shirya wato a shirya mu idan wannan bata samu a lokacin nan ne wato an ba mu hanya a fuskar doka mu je koti. watakila gwamnati za ta ce ta toshe wannan kafa ne saboda a tabbatar da uh, kwanciyar hankali a ƙasa duba da irin uh, tarzomar da aka yi fama da ita a washe garin bayyana sakamakon zaɓe. ai a fuskar doka an kayyade komi domin kawai irin wannan matsala idan ta samu a huskar kawa rashin kwanciyar haka ne cewa aka yi za a shaida ma al'umma ga abin da ya faru kuma za a cire intanet domin wannan dalili to a zancen gada ni kai maka ba wani bayani a gaida sulaiman wani barma da wannan rahoto jami'ar gregory mai zaman kanta da ke garin uturu a jihar Abiyan najeriya ta gudanar da bikin yayi ɗalibai inda ta karrama tsohon shugaban kasa goodluck jonathan a fannin gudanar da gwamnati wato public administration ga dai alphonsus okoro igwe da karin bayani a cikin wannan rahoto Jami'ar Gregory mai zaman kanta da ke garin Uturu na jihar Abia ta gudanar da karon farko na bikin yaye dalibai wanda ba saba ganin irinsa ba jiya, inda ta karrama tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da digirin girmamawa a fannin gudanar da gwamnati, wato Public Administration. Da yake jawabinsa a zauren taron jami'ar inda aka yi bikin, babban shugaban jami'ar Farfesa Gregory Ibe ya bayyana cewa. yace ina muku marhabin lale da zuwa wannan biki na musamman da muka shirya don karrama tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan a lokacin da na yi tunanin kafa jami'a wacce za ta haifar da 'yan kasuwa masu zaman kansu a matakin duniya na samu ƙwarin gwiwa ne daga manufofin gwamnatin 'yar addu'a jonathan kuma ba abin mamaki ba ne da ya hau ƙaragar mulki. Goodluck Jonathan ya bunƙasa ɓangaren ilimi ta ƙara kasafin kuɗi na shekara da ake warewa ɓangaren daga kashi takwas da ɗigo arba'in da uku cikin ɗari a shekarar dubu biyu da sha ɗaya zuwa kashi goma da ɗigo sittin da takwas cikin ɗari a shekarar dubu biyu da sha biyar. A hakikanin gaskiya, a cikin wannan kyakkyawan yanayi ne na fara tsara hanyar samun amincewar gwamnati don kafa wannan jami'ar yanzu dai gwamnatin jihar abia ta ce za ta kulla kawance da jami'ar gregory don ganin cewa ilimi ya bunƙasa a jihar kamar yadda gwamnan jihar dr oke zai bazu wanda mataimakinsa dr udo ya wakilta ya shaida inda ya ƙara da cewa ce farin wannan jami'a ya sauya labarin ilimi a wannan jihar sosai saboda kamun zuwanta jami'u biyu kacal ne muke da su wato jami'ar jihar abia da kuma jami'ar noma ta taraya da ke umudike amma da aka fara wannan jami'ar sai muka samu sukuni domin wannan ya kawo ci gaba ga jihar mu. bayan ya gode wa jami'ar gregory saboda girmama shi da ta yi da kuma dukkanin jama'a da suka halarci bikin tsohon shugaba goodluck jonathan ya faɗi cewa ya ce na kai matsayin da na kai yau ne saboda na samu ilimin jami'a wato na samu na zama shugaban ƙasa ne saboda na je makaranta saboda haka ilimi ya zama wajibi ga ɗan adam matukar yana so ya ci gaba a duniyar mu ta yau kuma ilimi a nan ya taɓo batun kimiyya da fasaha saboda idan har kasar mu tana so ta kai matakin da ya fi dace da ita to dole ne mu fi mayar da hankali kan fasaha daga bisani jimillar ɗalibai hudu ne jami'ar ta yaye a wannan karon farko a matakan babban digiri na masters da babbar diploma a fannonin sadarwa da kula da harkar kuɗi kuma bikin ya samu halartar jigajigan 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da malaman jami'a da ɗalibai da dai sauran jama'a Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. makon ne tsohon shugaban amurka donald trump ya caccaki shugaba joe biden kan irin tsare-tsaren da yake aiwatarwa tun bayan da ya hau karagar mulki yana mai cewa ba taba shugaban amurka da watansa na farko ya kasance mara amfani ba kamar wannan yayin da gwamnatin ta joe biden take cewa ba ta da lokacin yin sa'insa yau kan wannan batun shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo kafin mu tsunduma a cikin shirin kacokan 'yan sandan da ke gadin gidan majalisar dokokin amurka sun nemi ma'aikatar tsaron kasar da bar jami'an tsaron national guard su dubu biyar a gidan majalisar hanan da wata biyu masu zuwa domin a tabbatar da cikakken tsaro zuwa tsakiyar watan mayu jami'a ma'aikatar sun faɗa wa voa cewa ana duba wannan bukata da jami'an suka mika a dade an tsara jami'an tsaron za su fice ne daga ginin nan da ranar sha biyu ga watan nan na maris wannan bukata ta neman barin jami'an tsaron a ginin majalisar na zuwa ne yayin da hukumomi suke cewa suna ɗaukan bayanan sirrin da aka tattara da muhimmanci kan yiwuwar wani gungun tsagiru ya shirya farwa ginin majalisar a jiya alhamis ko da yake ranar ta wuce ba tare da an samu tangarɗa ba wasu masu yada jita-jitar ana kitsa wata makarkashiya sun yi amana cewa za a rantsar da tsohon shugaba donald trump a ranar hudu ga watan maris wacce ita ce ranar da aka saba bikin rantsar da shugabannin amurka kafin a maido da ranar zuwa 20 ga watan janairu a shekarar 1933 a farkon makon nan ne dai yayin wani taron masu ra'ayin mazance da aka yi a jihar florida wanda ake kira conservative political action conference ko kuma cpac a takaice a jawabinsa na farko tun bayan da ya bakka ragar mulki tsohon shugaba donald trump ya ciki irin tsare-tsaren da shugaba joe biden yake aiwatarwa duk da cewa bai fito karar ya ce zai sake tsayawa takara a zaben shekarar 2024 ba trump ya jaddada karfin shugabancin jam'iyyar yana mai cewa 'yan republican na nan da karfin su Yayin taron kenan wannan mai goyon bayan Trump ɗin take cewa, na zo nan ne don na nuna goyon baya ga Trump. Babu kamarsa cikin shugabannin da muka yi iya tsawon rayuwata. Wannan taro wanda akan yi shi ne a kowace shekara kan taɓa batutuwan da suka shafi yadda za a tattauna manufofin masu ra'ayin mazan jiya. Amma a wannan shekara sai taron ya mai da hankali akan Trump abin da ya hana riga da yadda ake ganin tsoffin shugabannin ƙasar suke yi. na kaucewa shiga harkokin siyasa idan sun kammala wa'adinsu. Trump ke yake cewa watan farko da Joe Biden ya kwashe akan karagar mulki shine wata mafi muni da aka taba gani kan wani shugaba a tarihin zamanin nan. Wannan haka yake. Tuni gwamnatin ta Biden ta nuna cewa tana adawa ne da samar da ayyuka da iyali da batutuwan da suka shafi kan yakoki da makamashi da mata da kuma kimiyya. anti-women and anti-science. Shi dai Biden ya kwashe yinin ranar Lahadin da aka yi taron ne a coci a garin na Delaware a lokacin da ake wannan taro. Kuma tuni fadar White House ta yi watsi da kalaman na Trump gabanin gangamin na CPAC. Sakataren yaɗa labarai a fadar White House Jen Psaki kenan cewa ba za mu ɓata lokaci muna mai da hankalinmu muna magana a kan shugaba Trump ba. Shi dai Trump ya ɗan kyankyasa amma bai tabbatar da cewa zai tsaya takara a shekarar 2024 ba. sai dai wani abu da ya fito da shi fili shi ne zai ci gaba da jan ragamar al'amuran jam'iyyar da cewa ya sha suka daga wasu 'yan republican din saboda rawar da ake ganin ya taka wajen tunzura rikicin ranar 6 ga watan janairu dubban magoya bayansa ne dai suka dunguma zuwa majalisar dokokin kasar a lokacin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da biden nasarar da ya samu a zaben da aka yi Trump kenan yake cewa suna ta cewa wai zan kafa sabon jam'iyya ai muna da jam'iyyar republican wacce kanta zai haɗu za kuma ta yi karfin da ba taɓa gani ba ba sabuwar jam'iyya zan kafa ba trump ya kuma nanata barazanar cewa sai ya kada sanatocin da yake ganin baya a su ga jam'iyyar take da rauni ciki har da waɗanda suka kada kuri'ar a tsige shi ko da yake bai ambato rikicin da ya faru a ginin majalisar ba amma dai ya ci gaba da nanata cewa shi ya lashe zaben watan nuwamba batun da darakta a wani shirin tabbatar da adalci na jam'iyyar republican olivia troy ta ce zai iya kore masu matsakaicin ra'ayi. Ta ce suna kokari su ga yadda za su samar da 'yan takarar da za su kasance wakilai na gari waɗanda za su zaɓi abin da ya fi wa Amurka alheri. Wato abin da zai fiye wa ƙasar ta hanyar aiki da 'yan Democrat maimakon irin wannan abin takaici da ya faru. Bisa al'ada wannan taro akan yi shi ne a Washington, amma a wannan karan a Florida aka yi. jihar da bata tsawara matakan kare yaduwar cutar covid-19 ba hakan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci taron ba su kiyaye ka'idojin ba jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kuswara da ta haɗa wannan rahoto sai kuma julie latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To madalla a gaida Mahmud Lalo. cikin yunwa da albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita Tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aikata sanda ya gama da shi da dosbin dutse. Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirinmu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. gudanar da zanga-zanga a ko'ina a duk fadin kasan mayammar a jiya Alhamis akan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. An ji cewar a yau juma an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu yanzu za su iya komawa babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar habasha da su ba da izinin a gudanar da bincike a kan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin tigray waɗanda ka iya kasancewa laifukan yaƙi to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi a agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.